Wata kotu a jihar Niger Najeriya ta tura tsohon gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu gidan yari, bisa tuhumar da ake yi mashi na karkatar da sama da naira miliyan dubu biyar a lokacin da yake gwamnan jihar. Hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa ta EFCC ce dai ta garzaya kotun da Babangida Aliyu tare da tsohon kwamishinansa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko. bisa zargin su da yin sama da faɗi da waɗancan maƙudan kuɗaɗe mallakar gwamnatin jihar Niger a lokacin da suke riƙe da madafin ikon jihar daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. Alƙalin kotun mai shari'a Aliyu mai yaƙi ya amince da buƙatar lauyan hukumar ta EFCC na ci gaba da adana tsohon gwamna Babangida Aliyu tare da Umar Nasko domin ci gaba da gudanar da bincike a kan laifin da ake zarginsu da aikatawa na yin almundana da dukiyar gwamnati. To amma lauyan da ke kari Alhaji Umar Nasko barista Mamman Osman ya ce ba su ji daɗin kin ba da belin ba. Kuma da gaskiya kam ai da an ba mu beli. da ya an ba mutum na beli domin ba shi ne gwamna ba shi dai aikin kwamishina na yi An dai share kimanin sa'o'i takwas ana tafka turanci a tsakanin lauyoyi game da neman belin tsohon gwamna Babangida Aliyu ba tare da samun nasara ba, lauyan da ke kare tsohon gwamna Babangida Aliyu Oladiji Oyediji bai ce ma manema labarai uffan ba. amma na hannun daman tsohon gwamnan kuma shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ga abin da yake cewa wannan abu ya sami mai gidanmu mu yi tawakali da Allah cewa haka Allah ya so Allah kuma da ya kawo zai kawo mana maganin wannan abu muna kuma kira ga 'yan jam'iyyarmu su yi haƙuri loyoyi na nan na aiki nan da mako daya insha Allah mai gida zai fito kuna ganin kamar akwai siyasa cikin lamari ah, ah to a menene ake ba siyasa ake ba ana bin mu da kulli amma kome na da lokaci. To yanzu me za ku ce game da zargin da ake mashi baban gida Ali? A ah, maganar zargi kuma ba tana kotu ba. tun da mun aka zarge ka sai a bari a gani yaya wanda ke zargi yaya zai tafiye da zargin da ya yi kuma muna nan muna kallo. Zaman shari'ar dai na tsohon gwamna Babangida Aliyu ya ɗauki hankalin jama'a matuƙa a birnin Mina tare da jibga jami'an tsaro fiye da kima a harabar kotun. A yanzu dai mai shari'a Aliyu mai yaƙi ya saka ranar uku ga watan Mayu mai kamawa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.